الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون waɗanda suke ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar yaɗa saɓo cikinta kuma ba sa gyara kawunansu da lizamtar biyayya ga Allah.